ولا من نار وقولها الناس والحجارة واستئذوا قبل أن لا يقع الندم وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ورفعني وإياكم لما فيه من الآية والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa musulmi na godiya ga Allah wanda ya fahimci rana ya sanya mata haske haske da da ta sani ta haskaka duniya mai amfani da siminta mai amfani da wannan hasken nata yau kuma ga wani amfanin nata ko nan da suke haskaka mana daga hasken ranar da ke samu amfanin rana Allah ka san ya san da a jikin mummunan adam da sauran halittu da kirai da dukkan sababan da suka masaka nan yau ga shi nan ranar nan da muke ganin ta kamar ba wato wata aba saboda ba mu san ba a ba mu yadda ake ba mu na wajen nefa har sai ga shi nan Allah ya sa ya sauya wannan ya kamata hulutu su sami ibra su sami abin la'akari abin da zafi kwasu ganewa neman da Allah ya mana a rana ya ya ta aya da cikin ayoyin manya da Allah ya ajiye a wannan wannan ke nuna sabuwarsa su ba subhanahu wa ta'ala ya ya ta zama tunatar da bayi da da kura da ubangiji kanta da rana take fitowa ba ta taɓa fashi ba ba ta taɓa daina fitowa ba kullum da fito da baki da fito da baki wannan sai ya zama da gargadi da tunatarwa da bayan da iko na ubangiji sannan da kuma zama gargadi kane da azabar ubangiji idan ka rana ba mu iya jure masa mu zauna cikin ranar awa biyu awa uku ba inuwa ba wani riki ba komai mu zauna a cikin da ba وإلاك عذاب من جهنم muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman kashi da Allah da ke kawo da mu da da wanda Allah ya yi shi ne ba ya da shi wanda kuma ya fasar ba ya shi ne da shi Allah mun gore da shi ne da mu Allah ya shi ne ina ce gawa lalle a nan babu abin bautawa da كأيّ باجل أبو جنت أليا أبوذية لأبوذية لتكون عرفة إنا كي جاوة للي أهل محمد باوا سني ومن ذلك لي إلى الآن في بتا عليك لآلا ينسى لصحبانتا لو أنت تجيوبان يدون كواها كنت أحيام الله يتكاو من جميع وينك عيب وعلم السرين جزء ورقا الله حقيقة جزء ورقا وديها يدون كنت الله a fili da koyi a bayyane da fili a kowane hali da ke ciki da ji tsoron Allah don Allah yana ganin ka mala'ikun suna gani kasar da kake kai suna da duk abin da kake sani ya kan kuma daga cikin manya-manyan ayoyi da muke gani kullum da yawa ba ma tunani a kan wannan aya shi ne wannan zafi ranar da muke ciki wannan yanayin da muke ciki da yawa mutane ba sa tsayawa su tunani ni'imar da ke sa? eh da ka sai ta da ranar zafin za ki kai haka nan sai kanan kanka da za ka zauna cikin rana ba ta tsaka, ka kai ma za ka iya kamuwa da wani kwayan cuta wannan ni'ima ce gobe da Allah ya mana ga haske da Allah ya sanya mata wannan ranar aya ce gobe daga cikin ayoyin Allah wanda ba wani wanda zai ci bai ba samai da ƙasa da rana da wata da dare da yini su ne manya-manyan ayoyi da suke nuna maka Allah su ba wa ta'ala shi sa Allah ya kuma shan kuma ba da rana da kuma irin wato ainihin lokacin da suke fitowa lokacin hajji nan da irin hajjin da suke da shi a wata Allah madaukakin cewa ya ya ta zama fitila mai haske sannan kuma mun sanya su ta zama mai zafi mai tsini da an sanya rana kamar wata wasu halittun na tuka ba za a amfani su ba wasu halittun ba za su ba saboda ranar tana da amfani a cikin wannan halittun shi sa Allah ya ce waje an na tsiranin wahala muka sanya su haske haske mun tsanani ita ranar ki na gasa yanzu yanzu babu bukatar lantarki a nan ta samu sannan kuma ya ce da ake samu wanda yake amfani da hajjiku masu yawa nawa ne kuma muke suna wannan kama kawai rana ta fito ta rufe kai ne kawai ruwan ta baka tunani wa ya sa mata rana dan me ya samu da da kada kawai ka rayu ko ko ya samu da wannan hajjiku dan ku san su mai amfani da su sannan mu huta mu subhanahu wa ya kamata mu rika tunani a irin waɗannan ayoyi ya ɗan kuma na musulmi mu sani shi zafin rana wannan muke ka da shi a irin wannan kwanaki da muke ciki suna tafi da darussa masu yawa wanda ya kamata a matsayin mu na musulmi mu sami daraji a cikin wannan zafin rana don zukatanmu tsoron kwafo da ke irin yau kan garewa da zukatan da al'umma daga zuciya ba ma ta sun ta zuci ta ba wani alamar imani ba tausayi ya ce fanna wannan bawa ya sha rana ta gasa shi sai dai ya zo ya kwanci kullum imomi suna cewa ya shi a zuciya ta ke kashi wannan zafin ranar ya kamata ta sa zuciya ta taurawa ya sanyi ya sanyi sannan ya kamata suka mu su tsaya da halayen mu musamman wannan ranar da muka kasa hakuri da zafin ta ba mu cewa cikin ta ba mu zane ba shi ke da mutum da ba kuma ya tare ta ga wanda ta karyare masa saboda haka dare su da farko zafin rana in ka ji shi to ka tuna da wutar nama wanda wutar jahannama zafin su kuwa ya sani wannan ranar wata tsakanin mu da ita yadda kilomita miliyoyi ne tsakanin mu da ita kamar yadda masana kimiyya na wannan bangaren sosai da za a kusan ko da da mu me za mu ce kamar yadda aikin nan kan yin domin rubutun jahannama irin azabar da da Allah aka tanada ga nisan ranar inda take amma in ba ba wani hazo da muke fama da ko mazo sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira yake cewa wannan wutar tabu yanki ne daga cikin yanki saba'in da wutar jahannama sai da ma aka saka cikin ruwa aka wanke ta sannan ba don haka ba da ma ba iya amfani da ita ba wajen dafa abinci wajen amfani da muke wai mutum da muke amfani da ita a duniya sai an kasa ta bakin a kan kashi ne shi a sa mana kashi sassin da tara duka an gwaji da kan wutan jihar na wajen wa to ya kan kuma wannan yanayin muna tuna shi kun ka ji zafin rana muna tuna mutum da na ta hanyar nisan da sabon Allah ta hanyar bin dokokin Allah eh, zafin mutan zafin ranar nan kamar da ya kone shi da ina wani zafin rana zafin lahira yadda zai sabbaba mana mutu wata da ajalin kafin mutuwa ki zo mana Allah mutuwa Allah ki gafarta mana Allah ki yafe mana dan kada mu je mu shiga wasu mutum mai azaba mai raɗaɗi mai kokarin mu gudu daga dukkan wani abu da zai ja mu shiga wani jahannama inda ga rana zafinta wato wani yanki ne aka samu na kusa kusa duniya ma da muke amfani da ita wani yanki ne na wancan ba wanda ke iya saka yaki shi ya yi minti biyar ya ce ba ni ba ni jin zafin ka a wani ko ga zafin rana ma ba mu ce tsayawa sai mun nemi inuwa sai mun jini sai mun shiga sannan ta jama'a mai ka tunanin irin waɗannan hanyoyi darasi na biyu da ya kamata mu ɗauka daga zafin rana in ana zafin rana shi ne mu tuna da ni'ima cikin ruwa da Allah ya mana ni'ima cikin ruwa wannan zamanin kowa ko yake daga wayewar gari zuwa yanzu to nawa ka sha ruwa ɗan uwa to nawa ka sha ruwa ba cikin teku ka sha ruwa ya tafi ya fi jiki wannan ni'imar tana tana tana tana ta inuwa nawa daga ranar da ta hudu inuwa nawa ka shiga inuwa ɗakin ka inuwa goma gidanka inuwa ta masallaci duka wannan ya kamata mu rika tuna wannan ni'ima ni'ima mu rika tuna ta muna ma Allah godiya yasa Allah ya ce cewa ba mu da ala lakum ka da qabila wato Allah shi ne da cikin a da ya ka muku ya sanya muku cikin inuwoyi ga inuwa ga ta nan ka shiga ta inuwa ita ma inuwa ta ba ka iska ka ba ka wani amfani ka duka wani abu na ka mai cutarwa ka ba ka wani iska mai amfani duk wannan shi ne Allah ya shiga shi ya sanya mana wannan juna to in ka ji za ka rana sai ka tuna su fatan ba to duk bayan Allah ya shiga rayuwa a sahara sahara babu inuwa babu ruwan irin mutanen wanda suke binta farau ne hanyar suke zuwa su tafi libya za su tafi ina ne ba mutuwa suke mutu wani sahara sun tafi hanyar da ba ruwa wanda ya kare ba inuwa suna jin suna ganin za su tafi lafiya saboda ba ruwa ba inuwa a ce ni'imar ce ni'imar wato ino da muke samu da ruwan da muke samu haka nan shi ma Allah ya ba mu labari game da ruwa Allah ya ce duk wata rayuwa mun saka ta cikin ruwa duk wani abu mai rai mai hanta kai hatta wannan bishiyoyin suna rayuwa to muna ma ana godiyar da nema kawai zai zai ka tashi ka bincin ka ka sha ruwa ka sha iska ka sami yunwa ba ka tunawa hmm? haka Allah ya ce ubana na bari da zai da wannan ruwan da kuke sha ran ku ne kuke saukar da ruwan daga sama a jirgin ko kuke ruwan da kuke sha Allah ya kuma saukar da damina ta yi ruwa ya zuba wani ya cika kasa an tantance mana shi ne haka ne bokon da zafin mutunta sannan ya rika dangi yana dawowa masu shuka daji da jiye jiye tare a koguna ko kuke yi kuma da Allah Allah ya ce da mun ga dama da mun so irin kun ya shi wannan ruwan ya zama ku jajen wato bai zai da ba za ku sha ba ko ya zama wato wani yanayi wanda ya ba za ku yi amfani da ba shi ba za ku gode ma Allah ba a duk ruwan teku ba ya taruwa zai ne idan ka sha ba ya kuke maka amma ruwan da muke amfani da shi ga nan mu sha dabbobin mu sha duka ba ma kallo a matsayin ni'ima sai dai ka sha in ba sa a wata da ke suka ban Allah saboda haka ya san kuma da yawa a yanzu nimomin da Allah ya mana ba mu duka tunanin su ba ya kamata mu kira mu gode ma Allah inoyin da ta yi ba mu gode ma Allah ruwa ne ba mu da ta yi lafiya da sha ruwa da sami lafiya da sami abinci da ci sha inuwa da sha kwanci iska ta ke kuma wata gasa nan ba shi ba wani duk hikimomi da abubuwa da muke gani da zama masu kuriya darasi na uku da za mu samu a zamanin zafin rana irin wannan shi suna mana da lafiya da mata suna mana da lafiya dalilin shi ne yanayi na katin kiyama a nan da yake za a mako da wannan rana wato rana a wannan rana za a mako da rana kusa da kawunan bayi kusa da kawunan bayi a jinsu misali jinin abuwar wani sababban halin musulman cewaye za a tsanko da rana ranar alkiyama kudin shamsu yau mai kiyamati min alkanki hatta tukuna lil mutanka kan kidaki ne za a kusanto da ita har ta zama gwargwadon mil tsakanin da mutane cikin masu waya na hadisi da yake ba wai min min na tsawon tafiya ta min guda ko san da ba duk da ake misali ba min aiki to shi yake nufi min daya tsakanin wani ta ko ko min na na na miki wanda ake sanya ya fadi da dole ne wannan shi ma sunan shi min da larabci wannan ka abin da ake dangwalowa a shafa a matsayin eh, fanni shi ma su ne su ce tuni ba su yi ba za a kai kamar wannan kenan wanda bai duka ma haka ba ko ko a a ne ko kuma ne kan ta aura inda rana ta ce ne a ce a kun san da ita tsakanin ka yake ko mutum ke ba ya kuke tsammani a za ta zama yasa sai a ne yake a wannan lokacin ko mutane za su kasance gwargwaron ayyukan dangane da gumi ranar za ta sa kowa ya yi su a wannan rana kowa guri zai tsaya mai aikin ba wani zai zai da samu wani zai tsaya mai daidai kiwonki wani zai taho har matsaurin wando wani zai taho har ya mace nan ya mace ba abin da ake cewa da zai a nan zai nuna da hannun da nuna rajinsa kan daga kamar kudi ne ya taho ya yi ne kudi har baki za a yi a cikin ba Allah ya kuma da shi Allah ya samu ganin ciwon rana Allah ka gafarta mana ya jama'a ranar gajiyar da ka ci wuta ne zuwa kafin ba za ka ke zama cikin ta ba amma a wannan ranar ba wannan mutu an mutu da ita kowa gune shi sai ya ce inda ya kai wannan maganar ba ne ta kowa ba ta ya jama'a muna tunanin wannan wannan yanayin matsayi mai wahala a ranar tashi da kiyama don da zai zo ya kasance zafin ranar nan yau a yau da yadda yake ko ina da kuma na wannan zafin rana ta da za a kusa ko da ta kusa darasi na hudu da za mu samu dangane da zafin rana a muna jinki shi ne sai ya faɗaitar da zuwa ga ayyuka na gari ayyuka na gari ranar nan idan ta zo wai ta rana ba ta hana ba daidai ka san matakin da za ka yi maganin rana to ya san kuma da za ka gobe kiyama ita jihar zama. da aljanna suna nan kowace ce za ka yi aiki aiki zai zama saboda shi ba in kai aikin aljanna ka shiga aljanna shi ke zama magana ta kai duk wani sakani ka ya kai da da shiga aljanna ta kai kada kuma kai aiki kana ta fargaza wanda za a shiga kuma kayewa ta tsara ta kai duk wanda ya shiga ta kai ya jama'a wannan yanayin zai kula mana yadda za mu kashe zuwa wurin mazo sallallahu alaihi wasallam bai ban mu haka ba sai da ya mana bayani yadda a wannan ranar ranar da ba wasu kuma na da yake ne nauki na mutane wajen bakwai za a yi wasu kuma a wannan rana ya faɗa hadisi ɗai ɗai ɗai ɗai dan bai kwaɗayi ko kila ka shiga san ka shiga san kila ka shiga san ka ɗaya ma a nan da ya mana bayani don ku san mai aiki tun yanzu saboda a ranar ka sami wannan inuwa ba ruwan ka da wata rana da za a yi tuhumi a nan da ya faɗa mana hadisin na san an ta karanta mana shi a amma shi Ba ya yawa ba a tafiya da shi in dai magana Allah ya kuma wanda a gaya ba ka taɓa kunnen ka ka natsu da saurara ka ga a ina kake ko duk ta hana su na farko aka ce shugaba adali adali shugaba ba a zahiri ba waɗannan zai ke cikin wannan ba na biyu shi ne saurayin da ya kai saboda Allah sai yana yaro karami an yi kuma har balaga yana da saboda Allah bai san rashin shi ko da rashin zuwa masallaci kuma za a saka shi na uku a ne ne ke yana da zuciyarsa kullum tana da alaƙa da masallaci da an kira sallah hankalin ya sani da ya zo masallaci a sallah shi ya kamar shi ne ke cikin mutila a yi nuna da sunan ya da lokacin ya ne da zai kuma bila da kanta mun da sallah kira ma da sallah mun da sallah mun kuce sai abin da kake bayan da yake aji gona ce ka aji ba ya kake kunyar ba wani ne kake yau zamanin kwamfuta da kake ce zai kake ba a'a har dai ka yi mai irin wannan shi ma zai wuce wannan kuma sannan da mutane biyu ko junan da ya kasa suka hajiyar Allah suka rabiyar Allah kuma za a fasa da cewa sannan da kuma ne wanda wata tana ya zai lalatacciya ya lalata ita ga ta da kyau komai da matsayi ya tsallake saboda tsoron Allah ya kira da tsoron Allah ba abin da yana yin tsoron Allah shi ma zai shiga wannan girma a wani tsoron Allah yau da na yi da ake dawo ina waɗannan masu tsoron za a samu wannan ya jama'a daga ciki shine wanda ya sadaka da damansa a wata ba wato zai koye ba zai ba shi wadariya don a ce iya bayar don a ziga shi a fata a rediyo a fata a filin jama'a tsakani da allah a koyi zai zo ya ba ta ba shi ma za a yi ba shi ko za a yi wani yi wa ɗin ya ɗan haka nan wato na ƙarshe shi ne wanda ainihin aka ce yanke ainihin suna Allah daga shi ba kowa a wani ya suna Allah saboda tsoron Allah ya yi suna hawaye ya ina da suke da in su bata hawaye cikin dare ko kai mutum kiyamar laifinka ba kowa ka kuma ubangiji girmansa girman zakinsa da ikonsa da girgin sai hawaye su kuma da kai ma za su kuma na kai da shi na karshe da ya dangane da zafin rana da kuki shi ne hakuri da ɗaukar duk wani mafarka a cikin ranar na bautu kuma hana ta ba zafin ta to ya kamata a shi ya hakuri wajen yin sa'a da rana in dai muna hakuri a kan ta ranar nan za ka koma da laifin da ta fata za ka je gona sun ta taɓa ka haƙura ko wa haƙura mu yi hukumin Allah don mu samu mu bi kiyama mu samu mu kama haƙura mu bar ayyukan sako domin ne da wannan ne za mu sami rabon da mutum kiyama ba haƙura kan makarin da ubangiji da tunda Allah ya zarge ka rashin lafiya ne wani su ne wani iyali karasa kamar da kan wani da Allah ya haƙura duk zai zama wata alheri da ya kuwa na musulmi da duk tsoron Allah sani ranar nan da suke fito wani kullum kafin kafin kiwa amma tana gaya mana ne ku tsaya ba ku ji Allah sani su Allah lokacin da sun zai mun amfani kafin wani ne ya so ranar da zuciya da ya rabu da su ba ranar da ranar da sun gudu da kuma kacca ranar su ma ne da karba ba ku ce ne ranar da su ba da kai kuma ma kacin kuma abubuwa su zo ma ajali ya zo kana da kankan ne zai fita sannan ka ce Allah ya su shi ma an riga an mutu saboda haka ya san kuma mu kokari mu gyara akwai abubuwan da ya kamata mu faɗakar a irin wannan yanayin da ya shafi lafiya don ba abin da za ka je da lafiya in ka je ka jefa kanka cikin rashin lafiya ai ba ma ba za ka samu kuɗi ba ba za ka ke taimakon wani ba ba za ka kula da ka ba ko da haka irin wannan lokaci likitoci kan a rika yawan shan ruwa saboda zai taimaka wajen jawo da yanayin zafi da suke fama da shi a sannan a kiyaye da lafiya kake ne ku ce kai wa kowai ya da ba abin da zai ba wani kana can da daga nan sai gudawa sai kwalara sai kuma a cikin asibiti ai abin nan ya sami da ba su shan Allah ya kai sannan a yawan da masu sai wanda suke da yara idan da tallafa wasu yankin marasiya ba harkar noma suke yi a cikin da ba a yi rana ta daga ce zafi a fara kai a bari sai yamma a koma amma a je a yi ko rana dan kawai su suna karkashin ka wannan hadisi ya hana duk lokacin da ake wani tsanani wa ala su ke kuma ke sauki a wanda ke karkashin ka masu rauni haka nan an yi da da mutane ɗaya da zama ba abin da zai kawo cunkoso ana tafiya a hanya ne a a wani tsaro ne duk abin da zai kawo a kan hanyoyi na wani cunkoso na mutane wanda zai zama wa lokaci a ƙarshe zama wa lokaci bayan cuta wa alimin jinsu sannan a kula da lokacin lokacin da ta da gari da kiyaye ku yi kwanakin ta muka zo da ake karatu nan da nan ba ta cewa a lokacin da ke zo yi wajen wata uku dan da nan sai ka ce karanta tsari sai ka ji kwanan da muke ramadan sai ka ji ramadan da ko zo kuma zama na mutum ko ga yake lokacin da ayyukan ta da kwanakin ta da tsari don kuma mutum lallai wannan zai gara na da mutum sako ne amma ba sako ne kadai ba na mana sako haka mu nan za ki kawo yanzu kana numfashi za ki da yiwa za ki wa haka nan na ta kabari ba wani inuwa da za ki idan ka ni kuma kabari an wasa kabarinka an fada da in ko an shiga da laifuka to nan kuma an yi da wani zafi Allah ya kai wannan zafi ranar ina tunanin da wani zafi ranar ka da yawan ta wani da ya zama a an yawa ko ba sai wannan da a yi ba yanzu kada mu bari su ba guduri na alƙini bai guduri na takawa bai guduri na jin tsoron Allah bai guduri na ayyukan mauke wanda auna ayyuka ake yi ai ya yi nauyi misali ya yi nauyi shi ne zai zama kowa zai san wajen su ma yi tsari amma ban kafar mawaje ne وهو جميع الجراثيم أما من كفر مواجهة قومه حاول يأخذ من قومه من نوعية الجب يدني zai zama aljanna ita kuma makoma mu ya zama auren mu na lada ya zama ba komai zai zama a nan kuma mahaifiya ta za ta mutu ne su su ta hawo ya ta abinda muke kira da yan uwa mu kashe mu ta addu'a ana nufin mu da tafi daban-daban kafirai na duniya da na waje ya za su kare fitina can da can ya za su kawo mana shan domin ta addu'a addu'a cikin babban mutane mu addu'a tare da gyara bukata tare da gyara aiki ku gyara alaƙa ku da Allah mai kyau yadda in ka daga hannu ko ku ana Allah zai karɓa ku gyara abincin ku ba ku mu ku gyara maganganun ku gyara tsakanin bayi ku daina cikin juna amma ana yin mu da shi da yawa amma addu'a nan sai ta mai da wannan sanda za su koma kan in ta addu'a ɗan uwa wannan kasar ta Allah ya ƙara mana sosai har ta yi zaman lafiya Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya da wamanye da kare mu da ilimi ilimi mai amfani Allah ya alƙa mu da ayyuka da shiga aljanna amma ma ina da zamu musulmi wa ina da su sannan a da addini wanda su bari su yi musulmi da na mu اللهم اجرنا من حر جهنم اللهم اجرنا في ذلك يوم لا ذل الا ذلك اللهم تب علينا وارزقنا وارحمنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوموا الى صلاتكم يا الله